Bismillahirrahmanirrahim. Izzata, babi na ashirin da biyar. Kamal ko iya tashin hankali ya tsinci kanshi a ciki. Dalla gafara can. Ai ka bar shiri tun rani, kuma ka cikin ka wallahi bana jin Bilkisu za ta amince da aurenta. Da ta gama sanin kai ne a zalumi. ban san da wani ido zan kalli iyalan Alhaji Bala ba. Dan Maliki, marayun Allah ubanta ne ya miƙa wa amanarta. Jiya Abba ya riƙe kansa da ke sara masa, takaicin kamar ya gama lullube sa. Wani irin kallo Abba ke watsa momi da ke zaune jikin ta mace, motsin kirki ta kasa. Kin ji kunya da kika rufe ido kika wulakanta wannan baiwar Allah, duk yadda take son danki amma kika goyi bayan danki Kin gani ba a goyon bayan ɗan yau Hajiya Hauwa. sun koyar da kai momi ta yi ta yi shiru falon ya yi tsit na ɗan wani lokaci ƙarar fanka kawai kake ji sai sautin kukan afnan da nawal da ke dakin su wani kallo abba ya watsa kamar ka je ka canjo kaya ka zo mu je gidan domin da kai za a kai da mahaifiyarka duk da na je ban san me zan ce musu ba miƙewa momi ta yi ɗakin su dawal ta tura kofar a rungume da juna ta tarar da su suna kuka girgiza kai a fita ni ba zan je ba domin ban san da idan da zan kalla antibila ba zaune umma take a falo ta rabka takumin tana rungume da bilkisu da ke faman kuka tun shigowarsu. su bilkisu ke kuka ta ƙi magana ajiyar zuciya da ke saukewa minti minti cikin kwancin kuka bilkisu ke zubar da hawaye tana faɗin umma na duk duniya bani da kamar ki ina son ki umma na yanzu haka za mu ci gaba da rayuwa babu da dangi bamu da da gata Allah sarki abba na Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka umma shikenan bamu da gata daga bakin kofar abba ya furta da karfi da kwarin gwiwa kuna da gata bilkisu yata ga nini ne ki na zo gare ki. Yunkura ganin gashin kanta a baje tamkar mahaukaciya take kallon Abba. Duk abin da mahaifinki zai yi miki Bilkisu zan yi miki, faɗa min me kike so in miki, wani hukunci kike so in yanke wannan azzalumin dan uwan naki. Dukkan satsai suke suke bin su na bin kowanne da ido. Dukkan suke Bilkisu na bin kowanne da ido jajir saboda kuka, bakin da kawai kake gani kudan ta tamkar gudan jini Umma kawai da kanta tayi zuciya, na tiriri Kamal Kamal ta kasa yi da ƙyar ta buɗe baki cikin bakin ciki tace sannan ku da zuwa Alhaji Daga Umma hannu Abba yayi ba ma buƙatar komai Hajiya mu yanzu gare ki muka zo neman gafara da yafiya duk da abin da aka yi muku ya fi ƙarfin yafiya Tsit falon ya yi kowa ba ya iya magana. Zubewa kamar ya yi a kan a gaban Umma, ya fashe da kuka ya riƙo kafafunta. Ba ni da isassun kalmomin da zan yi amfani da su wajen roƙon ki gafara uwata. Hakika na tafka babban kuskure na bin ruɗin zuciya. Na yi amfani da kuɗi da izzata wajen aikata mummunan aiki ga 'yar uwata, ƙanwata su Babu abin da zan ce face zan ɗauki duk wani hukunci da za ku yanke min, sai dai zan iya abu ɗaya wajen ƙoƙarin wanke kaina. da rufa ‘yar uwata asiri shine in aure ta. Daga ƙofar falo aka amshe da baka cancanci auren Bilkisu ba Kamal domin ni ne na dace da in aure ta tunda ni ne sanadiyyar rabuwarta da mutuncinta da budurcinta. Abdulrahman ke magana yana hawaye babu karsashi a tare da shi sai karfin hali da karfin gwiwa da inna ta bashi wajen rako shi neman gafarar Bilkisu. sai suka yi a bakin kofar falon shi da inna wadda ke tsaye gaban sa sannan Zainab tana biye da su a bayansu. kara mai ƙarfi Bilkisu ta kwalla ta ruga a waje ta yi cikin ɗakinta ta rufo ƙofar. koyar da kai momin kamar ta cike da takaici da baƙin ciki. Wannan bala'i! Sannan shin ya ma za a yi kamar ya ce zai yi aure yanzu? Yaushe-yaushe ya aure ko wata ɗaya cikakke ba a yi ba? Mamakin wannan mutumi ne ya lulluɓe direba. Shin a ina Zara ta san shi da har take ƙirarin yayanta ne? Ko mutuwa ya farka da kabari, ba zan manta da wannan muryar ba. domin a iya saninsa da Malam Auwalu mahaifinta ba shi da babban ɗa namiji saboda sananne ne lallai akwai wani ɓoyayyen al'amari a tattare da wannan amaryar ta gidansa Kamal. Kwantar da Sidi ya shiru. Yana zama za da ta yi hannun ta rike da natiji a falon Anti Binafa yayarta. Kurbar Fanta ta yi mai shegen sanyin gaske. Kurbar Fanta ta yi mai shegen sanyin gaske. Ya ratsa kanta ta lumshe ido sannan ta buɗe suna kallon juna da teji kafin daga bisani suka fashe da dariya. Jin sawun takun antibi ne ya sa ta sake hannun TJ da take murzawa a hankali yana lumshe ido. Hannun antibi na riƙe da plate guda biyu da abinci lafiyayyar jalab da saitiri take yi. Neman kujera ta yi tana fuskantar su. ‘Yar dariya Zara ta yi ta karkace fuska tana dariyar mugunta. Shegiya Zara, ke wallahi kwankwaso ne. bata da shi duk da take yarinya tana da hips sannan fa ita ma akwai zuma dan da zan haɗu da ita ƙarawa zan yi sai dai ban sakar mata nauyi na ba dan tsaf zan ya gata kada kai zara ta yi ta masa dariyar mugunta ya gifta mata ido ya kina gaba shine kansa yanzu tuhumar ta ake yi da yi wa 'yar aminin mahaifinsa fyaɗe zaro ido ta je ta yi da anti na kai kai Zara gaskiya ba mu yarda da wannan karya ce yana muskai ta yi tana kaɗa kafa don hannu ne wallahi ba in ba haka ba babu yadda za a iya san mace cikakkiya guda sannan yanzu na tabbatar momi ba ta amince da abin da aka ce yayi ba amma zai amince na san za a ce za a aura mishi ta to wallahi ba zan taɓa zama kishiya ba muna sharin da ita mikewa anti Binafa ta yi akwai wata zuma da na sayi miki ta barin ɗauko miki da kin je gida ki sa akwai kofi kisa sa madarar fi ki shanye wani irin kallo ta je ki yi mata cike da duniyanci kina nufin kin murza hannun kin tada min da abu haka zaki tafi ki bar ni zaro ido zara ta yi ta baiga kai anti za ta yi min hauka ka san ta fa bayan fitowar bilkisu komai ya lafa dadi ya dubi inda baiwar allah kin cika mace ta gari mai biyayya da kula da sanin ya kamata da har kika iya namijin kokarin wajen biyo ɗanki nema wa ɗanki gafara wadda ya zalunta. Allah ya saka miki da alkhairi. Amin. Inna ta karba kallon kowa yanda falon ya yi shiru, ya juya ga Bilkisu da ta sunkuyar da kanta kasa Bilkisu ke aikawa ke aka yi wa laifi da mahaifiyarki, duk dalilin haka ya sa mu yake neman gafara. Jan hanci Billy ta yi sabbin hawaye suka gangaro mata. Dadi haƙiƙa har gobe har jibi kai mahaifi ne a gare ni babu abin da zaka nema a rayuwa ban yi maka ba domin kai ne mu katangar da ta zame mana garkuwa a garin nan don haka ko a lahira wani yana cin arzikin wani. Hakan yasa na yafe wa Abdurrahman da kamar laifin da suka yi min duniya da lahira. Ta fashe da kuka dadi yayi yi kafara Allahu akbar Bilkisu ɗiyar albarka. Ubangiji ya Allah ya albarkaci rayuwarki ya baki zuriya da yara masu tarin yawa kin ji. Jinjina masa kai kawai ta tana hawaye. Inna ta sa gefen hijabinta ta ta share hawaye saboda tausayin Bilkisu da take ji. Zainab kuwa rarrafa ta ta karasa gaban Bilkisu. Tana ɗago ido suka da ido Bilkisu ta yi murmushi. Fuskar ta sharkaf da hawaye suka fashe da kuka a tare. fiye da Nawal karasuwa suka yi suka zagaye Bilkisu. Suna kuka ganin hasken kai. Jinjina masa kai kawai ta tana hawaye. Inna ta sa gefen hijabinta ta share hawaye saboda tausayin Bilkisu da take ji. Zainab kuwa rarrafa ta yi ta sa gaban Bilkisu, tana ɗaga ido suka haɗa ido Bilkisu ta yi murmushi. Fuskar ta sharkaf da hawaye suka fashe da kuka a tare. Haifi da Nawal suwa suka yi suka zagaye Bilkisu suna kuka. Ganin haka yasa sa Bilkisu share hawayenta ta rungumo a fi jikinta ta je yadda zazzaɓi ya lullufe ta. Da sauri ta kama hannunta cikin dashashshiyar murya mu je ɗaki in baki magani akwai zazzabi a tattare da ke kafin anti makale kafa fada a ta yi duka mutanen falon kallon su suke yi cike da sha'awa banda dadi da tausayin su duka su biyun da da suke ciki ya lullube sa Afi ta miƙe ta bayan Bilkisu na da Zainab murmushi suka yi wa juna suka miƙe suka bayan su bayan tafiyar su dadi yayi gyaran murya Na so a ce a cikin ku Kamal ya auri Bilkisu saboda abin da ya yi mata. Da sauri Abdul ya kalla Abba su sun yi zuruzu zuru Tausayin Abdul ya sa Abba da sai maganar da. A cikinku duka ku biyun ku je ku nemi soyayyarta. Ku sasanta wanda take so ko ta amince da aurensa ni zan yi komai. In biya sadaki. Sun koyar da kai Kamal ya yana jin wata sabuwar kunya Umma. Bilkisu ta lulluɓe sa. Yana jin kunyar mutanen da ke cikin falon. Sam idan har Abdul ya auri Bilkisu to tabbas shi mutuwa zai yi. A halin da yake ciki ba zai taba iya bari wani ya kusanci Bilkisu ba a matsayin mijin aure. Sun Sunkuyar da kai Abdul yana tunanin yadda zai fuskanci Bilkisu ya lallashe ta. ya dawo da soyayyarta duk da ya san abu ne mai wuyar gaske mukullin motar da Bilkisu ta bawa wa Abdul ya ciro ya dubi Umma da ke zaune ta yi jigum. Abin duniya ya tattari ya tare mata a zuciya. Tana zaune ne amma tunani take yana daban. Umma ga makullin motar nan da Bilkisu ta bani kafin hakan ya faru. Murmushi Umma ta yi, Abdul Bilkisu kyauta ta baka ko jiya ta faɗa min ba za ta amsa ba kuma ka ci gaba da zuwa aikinka kamar yadda ta ɗora ka akai ba za ta ƙwace ba. Shiru yayi Abdul yana mamakin halin dattako irin na Umma. Inna ce ta yi ta godiya sannan fitowar na da safe ya sa inna miƙewa mu je Zainab. Abdul tashi mu je mun gode Allah ya saka da alkhairi. Umma ta miƙe ta raka su inna har wajen gen sannan ta dawo ta tattara da Kamal ya miƙe kansa a ƙasa momi ce sai lokacin ta iya magana domin ji ta yi tamkar ta mace. Hajiya Sa'adatu za mu tafi sai mun yi waya ko sai na shigo. Dariyar yaƙi Umma ta yi wa momi ba damuwa momin yara. Allah ya kyauta gaba Allah ya tsare. Amin ta fito ta raka su mota sannan ta dawo. Jin motsin shigowar Umma ya sa Bilkisu fitowa daga sashenta ta faɗa jikin Umma ta fashe da sabon kuka. ummana an cuce ni an riga an cuce ni na shiga uku tun shigowar ta gidan take kallon agogo Harshe da saura basu dawo ba dukkansu ina suka je ba dai gidan su Bilkisu ba kada ya aure aka ɗauro wa Kamal da Bilkisu miƙewa tsaye ta yi kamar zarariya ba zai ma yiwu ba babu wadda mijina zai so ta wallahi sai ni kaɗai ta tsaya tsaye jin ƙarar buɗe gidan ɗin mota yasa ta ruga ta yaye labulen windo Motarsu ta hango sun yi fakin da aifi ta fara fitowa cikin gida, fuskarta ta ɗaure Nawal na biya da ita, sannan Momi da Dadi suka bi bayan su Tana iya hango Kamal ya haɗe kai da sitiyarin mota ya yi shiru ko tunanin me yake oho tunda ya haɗa kansa da gwiwa yake tunanin yadda zai bullo wa Bilkisu to ta yaya ya za a yi ta saurare sa hanya har abu abada Bilkisu za ta so shi za ta saurare sa ba zai taɓa barin Abdul galaba a kansa ba. Wani haushin Abdul ɗin ma yake ji da kishinsa ta yadda aka yi har ya bar shi ya amsa darcen Bilkisu. Bilkisu kuwa kiran fi aminiyarta ke tun ɗazun ba ta fike Message ne ya shigo ta da sauri ya buɗe. Sunan Abdul ta gani a saman message ɗin. gaban ta ya faɗi. Rinsa ido ta yi zugi da raɗaɗi ya ziyarci zuciyarta yayin da bugun zuciyar ta ya tsananta. A gaggauce Bilkisu ta miƙe daga dadduma bayan ta yi da sallan magariba. Hangen wayarta na haske ya sa ta karasa ta ɗauki wayar fici Helofi ina kika shiga? Ina tirayin number wai ki, bana samin ki. Ƙawata wallahi bana kusa da wayar. Yanzu na zo na ga miss call ki hope kina lafiya. Me labari ya ake ciki?" Ajiyar zuciya Bila ta sauke ta nemi kujerar gaban madubinta ta zauna, hannunta makale da wayar. Ta limshe ido ta buɗe su. "Me ma ba a yi ba kawata in kes ɗin dai dadi ya je ya kuma kashe kes ɗin alhamdulillah yanzu ya ake ciki fi ta yi tambayar cike da zumuɗi ya sana fuska bili ta yi please ki zo gobe mu tattauna ki kuma raka na asibiti ina da appointment gobe ba damuwa zan zo insha Allah zan tashi da wuri in yi wa mama aiki sai in taho to ƙawata kai sallama da fita sauke ajiye zuciya ta tsara wayar ido ganin wanda ke kiran nata. ablin ne a karo na barkatai kenan baya barin su gidan da yake ta, me yake kira ya faɗa mata. Shiru tai tana bin wayar da kallo. Safiya ce ta turo kofar ɗakin bakin ta ɗauke da sallama. Fuskan nan kamar ko da yaushe ta ɗauko da ta jaje Baɗani jaka gajan baki raɗau bakin nan kamar akuya ta ci dusa. shi ne su bice wa Bili ya dai Hajiya Safiya ya akai. Umma ce ta ce ki zo ku ci abinci ke take jira kuma za a yi fim ɗin Jamaira yau. Murmushi Bila ta yi, Allah sarki Umma, ki ce ga nan zuwa bari in yi sallar isha sai in yi wanka in fito gaba ɗaya. To Safiya ta juya ta rufe mata kofar jefa wai ta yi akan gado ta koma kan dadduma ta tada kabbarar sallah. Kallon Kamal Hafiz yake yi, cike da al'ajabi har kamar ya gama rattabo masa zancen da ya kawo shi. Tabɗi jan Kamal kayi kuskure babba. A tunani na wannan laifin da Bilkisu ta maka bai kamata ka maida da tamkar sarki da bawa ba. ko bayin sarki yana da musu kafa sai ya isha iske yake kwanciya da su ban taba tunanin haka kake kai kwallon dan iska ba ne sai yau to da wannan aikin da na sani da kai kuma bana tunanin Bili za ta soka bayan ka gama lalata mata rayuwa ka cuce ta baka da sauran mutunciya a ta da na mahaifiyarta Hannu Kamal ya shafa sumar kansa ya furzar da iska bakinsa mai zafi. Zuciyarsa na tururi ga wutar santa da ta dawo masa sabuwa fil. Idanuwansa sun yi jajir, kuka kawai yake so ya yi ya ji daɗi. Cikin ruwan murya ya furtawa wa Hafiz, ka taimake ni ka sanar da ni abin da zan yi mata ta saurare ni ko da ba za ta so ni ba. Wata uwar takaici, wata uwar harara Hafiz ya watsa masa. Ai laifinta bai kyautu kai mata wannan hukuncin ba. Hawaye suka gangaro a fuskar kamar. kansa sarawa yake sosai ga zazzabi da yake ji a cikin jikinsa. Ji yake tamkar zai bakunci lahira. Kalaman Hafiz sun sanyaya masa jiki. Hafiz ina da na sani akan abin da na aikata kuma na tuba na yi taubatan hawan lahi. yanzu damuwata ne yadda za a yi Bilkisu da Soni. Tausayin Kamal ya kama Hafiz ya shiru yana auna laifin da Kamal ya yi wa Bilkisu. kusan minti goma sha biyar babu mai yi wa wani magana sai can Hafiz ya ce ina da mafita da shawara. A zabure tamkar wanda aka tsikara da allura ko wani sabon mahaukaci Kamal ya riƙo hannun Hafiz. Ina sauraron ka abokina taimake ni. come down my friend. Ok ina jin ka. Kiran wayar tahin ne ya shigo wayar Kamal. Yana duba ya ga shi ne ya tsaki ya maida wayar aljihu domin shi ba shi da abin da zai ce wa tahin Ya san kiran sai ya masa tsiya. Kila cin biki ko kiransa bai yi ba duk da yana son kiran.